بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدى ونمريتين لا رباء talatin ga watan safar haka ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi farkon darasi na ɗari da bakwai cikin jerin gwanin darussan da muka gabatar wanda masu kyamarar sunna tv suka ɗauka in ba manta ba muna karatu cikin babu fadli salatil jama'a babin da yake bayani akan falalar sallar jam'i mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da saba'in da tara ko mun shiga na farkon dubu ɗaya da tamanin amma muka ce in allah ya maido mu karatu za mu sake maimaita shi malai cewa na bi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa malamai suka ce cikin wannan hadisi akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wataala sifa ta al-yad Dr. Abdulkadir Irfan yake cewa fi zalika min al isbatu ithbatu lillahi subhanahu wa ta'ala alal al-wajh alladhi yaliqu bihi cikin wannan kalma wacce annabi ya sha faɗarta cikin rantsuwa idan zai rantse ya ce wallazi nafsi biyadihi ko wallazi nafsu muhammadin biyadihi akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta hannu irin wanda ya dace da shi subhanahu wa ta'ala ba wanda ya kai annabi sanin Allah cikin bayan Allah ba wanda ya kai annabi girmama Allah cikin bayan Allah amma ya tabbatar masa da sifa ta hannu ba ka da wata hujja ko dalili na ka korewa Allah wannan kamar yadda Qur'ani ma ya tabbatar wa da Allah haka mana shi Allah da kansa cikin littafinsa ya tabbatar wa da kansa haka kuma hatta Yahudawa sun yadda da haka duk taurin kansu duk kafircinsu wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah marowaciya ce matsalar munanta sifar da suka yi jingina wa Allah ruwa da suka yi amma su kansu sun yadda Allah yana da hannu yadullahi maghlula hannun Allah marowaciya ce to da Allah zai mai da martani bai ce sun yi ƙarya ba ai bai da hannu a'a sai ce a'a bal yadahu mabsutatani gullat aydihim wa bima qalu bal yadahu ma ba su tsakani yanzu ku kaifa sha Allah ce gullat aidihim hannuwansu ne marwata wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu sakamakon mummunar kalmar da suka gaya wa Allah na cewa hannun Allah marwaciya ce to sai Allah ya fidda bayani sai ya ce bal bari dai wancan zance na Yahudawa cewa hannun Allah marwaciya ce ba haka bane a'a yadahu mabsuɗatani ne hannayen Allah guda biyu a shimfiɗa suke yunfiqu kaifa ya sha yana ciyarwa yana kyauta yadda ya ga dama kaga ya tabbatarwa da kansa sifa ta hannu kuma ya ce bi ne kuma ya ce masu kyauta ne ba marwata ba to abin da zai baka mamaki yau a samu musulmi yana ta jan ido yana ta kumfar baka sai yayi musun wannan sifa ta Allah subhanahu wataala ga ayar qur'ani karara ba waje ɗaya ba ba bi ba yahudi ma duk da taurin kansu sun yarda haka ne ga hadisai sun fi shurin masaƙi duk sun tabbatar da Allah sifa ta hannu amma kai kuma kana ta hankoran sai ka kore wa Allah a antum a'lamu anillah ka Allah sanin kansa da kansa ka fi manzansa girmama shi manzo Allah ya ce wallazi nafsi muhammadin biyadihi ko wallazi nafsi biyadihi idan aka ce Allah yana da hannu baka hararo ko ka tunano kowace iriyar sifa a cikin zuciyarka domin ka'idar laisa ka mislihi shai. da yawa waɗanda suke ƙoƙarin su korewa Allah sifofin da ya tabbatarwa da kansa wai su abin da suke gani in suka tabbatarwa da Allah cewa yana da hannu ai kamar sun kamanta shi da bayi wannan kuma kuskure ne ba haka bane suna ne na hannu aka samu tarayya tsakanin na Allah da nami bayi bawa yana da hannu Allah yana da hannu amma kowa nasa daban na Allah ba wanda ya sanya yake amma dai dole ka yadda yana da hannaye guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yabsutu yadahu bil layl liyatuba musiwan nahar Allah yana shimfida hannunsa da daddare dan masu laifin rana su tuba wa yabsutu yadahu bil layli bin nahari liyatuba musiwan layl kuma yana shimfida hannayensa da rana dan masu laifin dare su tuba to kaga wannan sifa ce tabbatacciya ga Allah subhanahu wataala ka'ida kuma laysa mislihi shay'un wa huwa samiul basir mun sha bayani akan irin wannan ko bayi a junan su in ka ce hannu nawa ne ya sha bamban da nawa ne amma dai nawa na hannu ne nawa na ma hannu ne wani hannunsa babu yatsu kuturu ne amma dai hannu ke gare shi wani hannunsa yan yatsun har da ƙari cindo yan yatsu shida ne da shi amma dai sunansa mai hannu sai ka ce kawai dukkanin su hannu ɗaya ne a'a sunan ne ɗaya amma kamannin kowa da irin nasa buri yana da hannu mutum yana da hannu amma hannun buri daban hannun mutum daban kwano ma sai a ce eh, hannun kwano hannun langa irin hannunka ne hannun langa dan me zaka dage ka ce sai yi gaddama ka ce Allah bai da hannu dan karka kamanta shi da wani ai dama ya gaya maka ka'idar duk abin da yake nasa laisa ka mislihi shay ba wanda ya kama da shi a nasa ubangiji yana da hannu ubangiji yana da idanu ubangiji yana da digadigai duk sun dace da shi subhanahu wata'ala ba tare da kamanta shi da kowa daga cikin bayansa ba wannan shine zaman lafiya wannan kuma shine imani والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا wanda ya yi zurfi a cikin ilimi duk abin da ƙur'ani ya gaya masa sallama yake sai ya ce mun yarda mu dai daga ubangijinmu yake min gairi takyifin wala tamthilin wala tashbih babu cewa yaya babu kamantawa babu gwadawa ka sallama wa Allah subhanahu wata'ala to sannan wannan hadisin bayan ya tabbatar da Allah hannu kuma ya tabbatar da cewa rawukan bayi a hannun wake Allah wallazi nafsi biyadihi shi yasa Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala ba wata rai da ta isa ta mutu sai da izinin Allah ko kai mai ranka so ka kashe kanka ba za ka iya ba sai in Allah ne ya yarda domin rawukan a hannunsa suke shi yake kashewa lokacin da ya so ya raya lokacin da ya so nawa ne mutanen da suka so su mutu kuma Allah ya ki wani ya sha maganin bera fatansa ya mutu kuma mai ran bai yarda ba dole ya je ya jagije a duddura masa plus ko ya tashi mai ran bai yarda ran ya fita ba nawa ne wanda zai je jefa kansa cikin wani hadari shi so yake ya mutu amma mai ran bai yarda ran ya fita ba nawa ne kuma wanda wani yi yunkurin ya kashe shi amma kuma Allah bai yadda ba saboda rayuwar a hannun Allah take in ya so sai ka mutu in bai so ba baka isa ka mutu ba kitaban mu'ajjala ajalin bayi rubuce yake a wajen Allah in bai ba ba za a mutu ba in kuma ba za a tsara ba sai za ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun to idan mun tabbatar da Allah sifa ta hannu kamar yadda hadisi ya tabbatar wannan ya nuna akan rantse da sifar Allah ba dole sai da sunan Allah ba kuma mu sani da suna da sifa duk abu ɗaya ne an gane ko za ka iya cewa na rantse da hannun Allah za kuma ka iya cewa na rantse da Allah za ka iya cewa na rantse da zancen Allah kuma za ka iya cewa na rantse da zatin Allah na rantse da mulkin Allah na rantse da ƙudurar Allah da iradar Allah duk abin da yake da alaka da Allah Allah ne ana rantsewa da shi domin a sifatu wal mawsufu shay'un wahid da sifa da mai sifa ba a raba hanta da jini abu ɗaya ne ina fata an fahimci wannan yawa duk wanda kaga yana kokarin ya ce sifa wani abu ne daban suna wani abu ne daban bagware ne babawa ne bai fahimci karatun ba da sifa da suna da mai sifar duk abu ɗaya ne yanzu ka ce Allah daban sunan kuma zatin daban sunan shi ne zatin zatin shi ke ɗauke da ma'anar sunan an gane ko mazala ya ce laƙad hamamtu an amura bi hatabin hakika na himmatu da in yi umarni da aje a haɗo itace fayuta kuma aje a haɗo ɗin amura bi salati sannan in yi umarni da yi sallah fa yu'azzan laha ay mata kiran sallah wannan ya nuna in za a yi sallah sai an yi me kiran sallah wannan sunna ce muakkada ba a taba samun annabi yayi sallah ba a yi kiran sallah ba kuma yayi umarni ga sahabbansa ko ɗaiɗaikun mutane in za ka yi sallah kai kaɗai kai kiran sallah ya kirawo ɗaya daga cikin sahabbai Abu Zar yace innaka tuhibbul inni araka annaka tuhibbul ganama wal badiya naga kai mutum ne mai son kiwo mai son zaman ƙauye mai son zaman daji shi kadai fa idza kunta fi ganamika aw fi badiyatika idan kana cikin tumakanka ko a ƙauyenka ko a inda kake zaune kai kadai fa hadaratis sala kuma lokacin sallah ya fa azin kai kiran sallah ko kai kadai ne da aka kiran sallah ba sharadin sa bane ba sai a jam'i ba sharadin sa bane ba sai kuna da yawa ba sharadin sa bane sai a zaman gida ko a halin tafiya ana yi amma dai ya fi zamowa sunna mai ƙarfi a halin zaman gida a jama'a a birane an gane ko da kuma manzo yace sai in yi umarni ayi yi sallah a yi mata kira thumma amura rajulan sannan in umarci wani mutum fa ya umman nasa yawa mutane limanci thumma ukhalifa sannan ni kuma sai in kewaye ila rijalin in tafi wajen waɗansu mazaje to anan malamai suka ce me yasa aka ce ila rijalin zuwa ga wasu mazaje domin kalmar rijal kishiyar annisa ne rijal maza annisa mata ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa walin rijali alaihinna daraja daka ar-rijal maza malamai suka ce saboda a nuna maka sallar jam'i bata wajaba akan ba sallar jam'i bata wajaba akan yara ba domin hatta kalmar rijal ba a sa yara a cikinta maza manya masu hankali mukallafai da nabi annabi yace sai in kewaye zuwa ga maza manya masu hankali lafiyayyu mazauna gida ba matafiya ba domin ko da ka zama mara lafiya ko da ka zama namiji babba mai hankali kaza kaza amma baka da lafiya sallar jam'i ba wajibi ce a kanka kuma ko da ka zama matafi ba wajibi bace a kanka to da ma'anar rijal anan tana nufin maza baligai masu hankali mazauna gida ba matafiya ba annabi ya ce fa harriqa alaihim buyutahum in je in ƙona gidajensu saboda me saboda sun ƙi su zo masallaci to sai wasu malamai suka ce wannan yana nuna wajabcin zuwa sallar jam'i in ba dan sallar jam'i wajibi ba ce annabi ba zai ƙona mutum dan abin da ba wajibi ba cewa zai ƙona wannan ya nuna lallai abin wajibi ne to amma me yasa kuma bai ƙona ba a wasu ruwayoyin saboda dalilai biyu a gidajen akwai 'yan ba ruwanmu akwai yara ƙanana wanda su sallar jam'in ba bata wajaba a kansu ba amma in an kone gidan kuma ukubar har su wa, domin har su za su kone har kayan su zai kone har kaza har kaza sannan akwai mata mata sallar jam'i ba wajibi bace a kansu kuma in an kone gida har su za konawar za ta shafa to wannan sai nuna maka fiqhun musulunci ko da a ce mutum ya yi laifi in ya shiga cikin 'yan ba ruwanmu to sai dai a yi ƙoƙarin a fito da shi ba a kan mai uwa da wabi ubangiji bai yadda ba a azabtar da wani da laifin wani wala taziru waziratu wizra ukra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata mutanen maka gaba ɗaya Allah ya hana a yaƙe su duk da suna shirka suna kafirci sun kori annabi sun kashe musulmi da yawa amma me yasa Allah ya hana a yaƙe su saboda a lokacin akwai yan ba mu a cikin su walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun ghairi ilm ubangiji yace ba dan ba wasu maza muminai da wasu mata muminai yan ba ruwan mu gudun kar ku je ku afkawa mutanen maka ku shafi waɗannan ku gama da waɗannan ƙarshe kuma laifi ya biyo ku ƙarshe ciko ya biyo gyattai ka tafi kashe mutum ɗaya wanda ya ma laifi ka kashe tara yan ba ruwan mu Ila shi ɗayan ma da kanufa ba ruwansa ya yi surviving ya tsallake kaga wannan zalunci ne waɗannan rawukan tara da ka kashe ya zaka yi da haƙƙin su a wajen Allah da haka wannan ka'ida ce mai matuƙar muhimmanci wannan dalili yasa manzo Allah ya ce a'a ba zan ka kashe waɗancan ba gwanda in kyale mutum a matsayin ban masa haddi ba da in je yi masa haddin in shafi ɗan ba ruwanmu jinin ɗan ba ruwanmu nan ban san yadda zan yi da shi ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan hujja ta farko kenan kamar yadda ruwayoyi sun nuna haka dalili na biyu malamai suka ce manzo Allah ya kiya kona su saboda gudun yin azaba da wuta domin azaba da wuta haƙƙi ne na Allah shi kadai manzo Allah ya hana ya ce la tu'azzibu bi azabillah hadisin bukhari kada ku yi wa mutane azaba irin azabar Allah ku kona su da wuta Abdullahi dan Abbas ya rawaito wannan hadisi kuma ya gaya wa Ali ibn Abi Talib wannan hadisi a lokacin da Ali ibn Abi Talib yake kona khawarijawa yake kona yan shi'a almajiran Abdullahi ibn Saba wanda suke allantar da shi wanda shi Abdullahi dan Saba kamar yadda muka sani a tarihi ba Yahude ne yake so ya cutar da musulunci sai ya shigo ya nuna ya musulunta domin yana ganin cutar da musulunci daga waje ba zai yi tasiri ba sama da in a ce ka shigo cikinsa aka yi bonono wai rufe ɗaki da barawo to sai ya fi wa musuluncin illa to daman tun a yahudancinsa a tarihinsa na yahudanci yana bin wata aƙida da ake kira da suna saba'iyya su waɗannan aƙidar saba'iyya suna cewa annabi yusha ibn nun almajirin annabi musa alaihi salatu wassalam allah ne cikin yahudawa akwai masu allantar da yusha'u to shi ɗan saba daga cikinsu ya fito da haka da ya shigo musulunci sai ya shigo da wannan irin mummuna aƙidar tasa sai ya zo yake allantar da sayyidina ali idan ali ibn abi talib zai hau mun bari ya hudu ba sai ya zo ya masa kirari ashhadu annaka anta anta na shaida kai ne kai ne wata rana sayyidina ali ya tambaye shi wai man ana niwa sai ce anta allah kai allah ne ruwayar malaman tarihi ta kasu ga so biyu a wani kauli aka ce sayyidina ali ya sa aka kama shi aka daure shi kwana uku ya ba shi damar ya tuba ya janye yaki karshe ya kashe shi domin ya yi ridda a wani ƙaunin aka ce da ya sa aka ɗaure shi kwana uku ya sulale ya kwance ya gudu bai samu damar zartar masa da haddi ba to amma ya riga ya baza gubar a cikin al'umma akwai waɗanda suka yadda da wannan aƙida shine daga nan aka gaya wa Ali to ai ka kashe macijin ne baka sare kan ba ai akwai ire-irensa masu irin wannan aƙida da yawa wanda wasu da su ya taho da yawan su mutanen Misra sun bi shi to shine sai sayyidina Ali ce ayi bincike a rinka bin mutane ana musu interview a tabbatar da wannan aƙida a tare da su in sun tuba a kyale su haka aka yi a ƙarshe da yawan su ba su tuba ba aka ja kunnen su aka ja kunnen su suka ki sai sayyidina ali ya sa aka kunna wuta duk wanda aka kirawo shi aka yi masa interview ya dage akan wacce mummuna aƙida sai ya sa an taya shi a cikin wutar ali ya musu wannan a garin kufa a ƙasar iraki to lokacin abdullahi dan abbas shi kuma yana madina sai labari ya ishe masa ai ga abin da aliyu yake yi a can waɗanda suke ce masa allah mutanen ibnu saba ga yadda yake musu yana kona su da wuta sai ya rubuta masa wasiƙa ya ce ni da kunne na na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tu'azzibu bi azabillah ku dene wa mutane kar ku yi wa mutane azaba irin ta allah Me ce, ce azabar allah shine konawa da wuta sai dai naji annabi kuma yana cewa man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya rinda ya bar addinin sa to ku kashe shi amma ba dai ta hanyar konawa ba to da haka wannan yasa a sayyidina ali ibn abi talib ya karbi wannan gyara da istiftahi da abdullahi dan abbas ya masa ya canja aikinsa daga konawa ya koma yana kashe su ya nemi musu hukunci na ahlul rida to da haka waɗansu malamai suka ce abin da yasa annabi anan bai kona su ba saboda wannan hukunci na kada a azaba da azabar Allah ba dan wannan ba da annabi ya zartar kuma da ya zartar kaga da abin da Ali yi ya zama daidai kenan amma da annabi bai yi ba baka da wata hujja da zaka ce idan wani ya maka laifi ka kona shi da wuta ba za ka kafa hujja da wannan hadisin ba domin annabi yi niyyar yi ne amma bai yi ba kuma ga wasu hadisan da suke nuna ma kar a yi an gane ko to da ka dai muhalli shahid wannan yana nuna mana cewa lallai yin sallah a cikin jam'i ga mazaunin gida namiji lafiyayye ba mara lafiya ba wannan abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai da gaske balma a wani kauli na malamai ya kai matsayin wajibi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace man sarrahu ay yalqa Allah ta'ala gadan muslima duk wanda yake farin cikin ya gamu da Allah gobe a matsayin musulmi wace gobe ake nufi gobe ta kusa ko gobe ta nesa bahaushe ce daɗi na da gobe saurin zuwa duk abin da aka ce masa gobe magana ta ƙare to amma gobe iri biyu ce akwai gobe ta kusa wacce za mu kwana mu tashi gobe in muna da rai in Allah ya kaddara mana gani akwai kuma gobe ta nesa ita ce gobe alkiyama kowace an kira ta da gobe gobe an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma tadari nafsun ma za taksibu gada ba wata rai da ta san me za ta tarar gobe ana nufin gobe alkiyama a wata yar kuma yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada kada ka ce zan yi wani abu gobe gobe ta in ka kwana ka tashi illa an sha Allah to da ka duk wanda yake so ya game da Allah gobe ana nufin gobe ta alkiyama duk wanda yake so ya game da Allah musulmi hakan yana faranta masa rai to ga laƙani ga fahami an gane ko daga bakin da baya ƙarya domin abdullahi dan mas'ud duk da maganarsa ce wannan amma ba zai faɗi wannan da ra'ayi ba sai in ya jiyo ta daga ina bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da ya shafi ibada ko sahabi ya ce annabi ne ya ce ko bai ce ba in ya aikata lahu hukumur raf'i yana da hukuncin jinginawa ga annabi saboda su tarbiyyar da aka ba su baya yiwa su yi ibada da karan kansu sai in suna da me hujja da dalili da madogara daga annabi to amma ba kowane lokaci bane sahabi in zai gaya maka abu annabi ya ce zai faɗa kai tsaye ce annabi ya ce wani lokaci sai su ce mina sunna yana daga sunna kana jin an ce yana daga sunna kuwa magana ta ƙare ko mina din yana daga addini ko sahabi ya ba da labarin wani abu da zai faru gobe alkiyama yi wannan gaibu ne shi bai isa ya faɗi wannan ba sai da nassi sai da wahayi ba ko wanda ake wa wahayi sai annabi to kaga tun da yanzu Abdullahi dan Mas'ud yana ba mu labari ne akan abin da zai faru gobe kiyama shi ibn Mas'ud ko ba annabi bane ba ai masa wahayi ko shakka babu daga bakin annabi ya ji wannan magana lahu hukumun raf'i da sai ce fal yuhafiz ala haula'i salawat duk mai son ya game da Allah a matsayin musulmi yana mai farin ciki to ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar haiku yunada bihinna a duk lokacin da aka yi kiransu fa inna Allah shara'a li nabiyyikum domin Allah shi ya shar'anta wa annabinku sallallahu alaihi wa alihi sallam sunan al-huda sunnonin shari'a lafazin sunan jam'i ne na sunna wa sunna hiya tariqa Allah shi ya shar'anta wa annabi hanyoyin shari'a mana shi kansa manzo Allah bai zo da komai da karan kansa ba na addini duk abin da kaga yana yi Allah ya sa shi shi ma kansa mai bin umarni to da haka cikin abin da Allah ya tsara wa annabi ya nuna masa ya shirya masa na shirya shine kiyaye salloli a cikin jam'i idan an yi kiransu a lokutansu wa innahunna haqiqa su salloli min sunanil huda suna daga cikin sunnonin shari'a hanyoyin shirya. walau annakum sallaitum fi buyutikum abdullahi dan mas'ud ce da a ce za ku koma yin salloli a gidajenku kama yusalla hadha almukhtalifu fi baitihi kamar yadda wannan mai kin zuwa sallar yake makalewa yayi a gidansa nan abdullahi dan ba wani mutum yake nufi ba da kansa kawai kamar yadda duk wanda yake zuwa sallah yakan makale a gida an gane ko yace da a ce za ku koma yin haka to la taraktum sunnata nabiyikum da ya zama kun bar sunnan annabinku ma'ana yanzu ko mun tsawon gemun ka ko mun dage ka, ko ma me kake takama da shi na cewa kana bin sunna in ka bar sallar jam'i ka zama me dan bid'a dan bid'a da nasi abdullahi dan masu yace da za ku watsar da sallar jam'i ku koma kuna yin a gidajen ku, to kun bar sunna shari'a kun bar sunna kenan yana daga cikin ma'anar sunna ne kula da sallar jam'i da haka walau taraktum ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المختلف في بيته لتركتم سنة نبيكم da za ku koma yin sallah a gida kamar yadda wancanan ka yake yin sallar sa a gida baya zuwa masallaci a jam'i da shi wallahi da kun bar sunnar annabin ku kuma za ka ga da yawa daga cikin mutane suna da irin wannan ɗabi'ar kin yin sallah a cikin mutane a jam'i i'm sorry to say mafi yawa 'yan boko sun fi wannan saboda shi daman yana da ɗabi'ar girman kai da raina mutane don me zai shiga cikin talakawa sai tafi can GRA ya gidansa su anguwarsu ma ba kiran sallah kar a rinka tayar da su daga bacci Za ka ga bacci kai da za ka kwanta a kabari ko juyawa ma ba za ka yi ba ba dai bacci ba ne kake so za a je a kwantar da kai a gefe ɗaya ma ko juyawa babu kuma Allah kaɗai san shekara dubu za ka yi kana ta yi ba ya ta yi ba me na bacci daɗi na da gobe saurin zuwa in dai dan bacci ne ka tara ka samu da haka da yawa zaka samu irin waɗannan wani shi kullum sai jarida sai kalli jarida sai karanta ya karanta ya ji voice of america ya ji bbc ya buɗe nan duk labaran duniya ya tara duk datar duniya ya tara kuma tasa ta lahira ana nan ana tara ma kuma ba zai je sallah masallaci ba to kaga wannan ba karamin hasara ba ce ba su mutane da kake gani zama da su yana da amfani suna da ranar su za su yi maka rana ko ba komai in ba ka da rai in ka mutu su za su rufe ka da abar gawarka dabbobi su cinye kaga dai sun ma rana in taka maka dai a duniya kai kana ganin dan adam ba zai maka wata rana ba domin wasu daman irin wannan ra'ayin ke shiga ransu me dan adam zai mun wani amfani yake da shi ni na wadata ta komai to shikenan aje a hakan ma ka wadata ta kowace fuska amma dai in ka mutu ba za ka yi wa kanka wankan gawa ba ba za ka je ka binne kanka ba ba za ka haƙa wa kanka rami ba to akwai ranar da dole ɗan adam sai ya magata to ko dan wannan ya kamata ka zauna da shi lafiya ka kyautata zama da abokan zamanka ka samu maƙota wanda za ku haɗu ku rinka ibada kuna samun lada kuna samun ladan juna Abdullahi dan ya ce, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum kuma wallahi da kun in kuka bar sunnar annabin ku bata za ku yi yanzu nan idan ka ce duk wanda baya bin sunna ya bata kai kuskure Abdullahi dan Mas'ud ya rantsa yace walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum lamun inna lamul qasmi ce wallahi in kuka bar sunnan annabin ku za ku bata banda sunna ga yamin wani abu da in ka bar shi za ka bata babu shi wallahi da sunan addini ba wani abu in ka bar in dai ka rike sunnar annabi ba wani abu da in ka bar shi zaka bata babu shi duk wani zikiri da duk wani wuridi da ba sunna ta zo da shi ba in ka bar shi daren da kan ba abin da zai same ka ba ka yi laifi ba baka saba kowa ba amma da ka kuskura ka domin wannan zikirin da wannan kaza din galibin su sun zo ne bayan annabin ya bar duniya bai san da su ba ma an rufe kofar musulunci babu su kuma ba za su shiga ba domin musulunci ba a ƙetara masa katanga al akmaltu lakum dinakum ta riga ta sauka wa atmamtu alaykum ni'mati ta riga ta sauka wa raditu lakum al-islam dinan ta riga ta sauka to ina kuma wani abu da zai biyo baya babu an rufe kofa haka ya kamata mu kiyaye wannan in kuka bar sunnar annabin ku wallahi kun bata wa ma min rajulin babu wani mutumin da ya tafaharu zai yi alwala fa yuhsinu tuhura ya kyautata alwalarsa at-tuhuru ko at-tuhuru ko at-tatahhur anan shine alwala ana cewa wankan janaba at-tatahhur ko at-tuhuru ana cewa alwala at-tatahhur ko at-tuhuru ubangiji ya ce fihi hakanan hatta kama ruwa tsarki da ruwa shima ana kiransa da at-tatahhur ko at-tuhur fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina aya cikin suratul tauba wannan aya tana magana ne akan tsarki da ruwa manzo Allah lokacin da wannan ayat ta sauka sai ya samu mutanen Quba sai ya ce inna Allah yusni alaikum fa ma za tasnauna Allah yana yaban ku ban san me kuke ba ku gaya mun sai suka ce kunna nastanji bil ma muna tsarki ne da ruwa domin da ba a tsarki da ruwa da dutse ake yi to su mutanen Quba sai suke tsarki da ruwa saboda sun zauna da musulmin Yahudawa sun ga suna tsarki da ruwa tunda suka ci gaba da wannan shine sai Allah ya yabe su a cikin ayat suratul tauba fihi rijalun cikin masallacin ba akwai wasu mazaje zarata yuhibbuna an yatatahharu duk lokacin da suka yi fitsari ko ba haya suna so su yi tsarki da ruwa wallahu yuhibbul mutahhirin shi ko Allah yana son masu tsarki da ruwa kaga at-tatahhur ya zo a babin tsarki da ruwa to sannan wankan janaba ubangiji madaukakin sarki ce fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah ويسألونك عن المهيد قل هو أذى فأتذر النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن التطهر أنا شيني وان كان جنبا سنة تنبيه كما ما تما سؤال آدا كتي قل شي هو أذى jinin al'ada najasa ne dauda ne a nisance shi kada a sadu da mace lokacin da take jinin al'ada sai a ɗauki cuta da haka a nisanci saduwa da mace hatta ya tsohurna har sai jinin ya ɗauke to da zarar jinin ya ɗauke kuma sai a sadu da ita a'a ai ba ai wanka ba ai ba ai tsarki ba ai ba a kauda daudar ba sai Allah ya ce fa idza tatahharna bayan jinin ya dauke kuma tai wanka fa atuhunna min haifu amarakum Allah ku sadu da su a inda Allah ya umarce ku da ku sadu da mata kaga fa idza tatahharna at-tatahhur anan shine wankan janaba kenan kaga at-tatahhur yana zuwa da ma'anar me wankan janaba yana zuwa da ma'anar me tsarki na kama ruwa ko na ba haya to sannan yana zuwa kuma da ma'anar alwala shi yasa annabi yace a hadisi at-tuhuru shatarul iman alwala rabin sallah ce al ana ana nufin as-sala domin sallah ana kiranta da suna al-iman wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum bi ma'ana salatukum shi yasa Imam al-Bukhari ya babu cin sahih al-Bukhari babu salatukum imanukum babin da yake bayani akan sallah imani ce to da annabi ya ce at-tuhuru shatrul imani yana nufin alwala rabin sallah ce duk mutumin da zai yi sallah da yayi alwala ya ci rabin tafiya to haka nan anan abdullahi dan matsu yace ma min rajulin babu wani mutumin da ya tabaharu zai yi alwala fa yuhsinu tuhura kuma ya kyautata alwala thumma ya'madu ila masjidin sannan ya nufi masallaci min hadhihi almasajid daga wancanan ka masallatai kuma wani masallaci ne illa kataballahu lahu bi kulli khatwa face sai Allah ya rubuta masa da dukkan wani taku da zai yaqtuha da yake takawa dan tafiya masallaci hasana kyakkyawan lada guda daya wa yarfa'uha biha daraja wa yarfa'uhu biha daraja kuma sai ya daga matsayinsa da wannan takun da yake yi malamai suka ce taku ɗaya a ɗaga matsayinsa taku ɗaya a bashi lada a kan kare masa zunubinsa wa ya anhu biha sayyi'a a rinka kuma saryan masa da laifuffukansa to kaga zuwa masallaci ba karamin alheri bane bayan ibada zaka je kai lada zaka samu tafiyar kanta ita kanta ibada ce kuma tafiyar kanta ita kanta a matsayin istighfari ne ko baka istighfari ba domin ta ne maka aikin istighfari me aikin istighfari a yafe ma zunubi a kankare to tafiya zuwa masallaci kanta ana yafa ka ana kankarewa ko baka ce Allah na tuba ba Abdullahi dan Mas'ud ya ci gaba da cewa wala kadara aituna wallahi na mu yana nufin su sahabbai a zamanin annabi wa ma yatakhallafu anha ba wanda yake kin zuwa sallar jam'i illa munafiqun ma'alumun nifaq sai munafiki wanda munafircinsa ya fito fili kowa ya san shi da zarar an ga wani bai zo sallah ba kuma lafiyarsa kalau kuma yana gari shikenan alama ta bayyana an gane munafiki amma fa ba wai sau ɗaya ko sau biyu ba sai an ga hakan ya zame masa ɗabi'a to anan ne sai faɗin Allah madaukakin sarki ya gaskata a kansa? innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala wannan ya zame masa ɗabi'a. wala yadhkuruna Allah illa qalila wannan ya zame masa ɗabi'a. wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun wannan ɗabi'a ce ta munafukai da haka abdullahi dan mas'ud ce da zaran mun ga mutum ba a ganin sa a sallar jam'i a zamanin farko zamanin sahabbai to kawai sai mai masa lamba mun san munafiki ne munafurcinsa kuma ya fito fili an gane wala to amma shin yanzu zaka yi mutane irin wannan lissafin sai kawai duk wanda baya zuwa sallah zama munafiki wani kwata kwata ma bai san hukuncin hakan bane ba wani wannan karatun da muke yau zai ji shi wani ma bai taba jin sa ba to kaga ka kama mutum da abin da bai sani ba asali shi wani gani yake da a yi ta a jam'in da kar a yi duk dai ba sallah ba ce ba to bai san wannan ba amma su sahabbai sun san wannan manzo ya koyar da su ya gaya musu ya nanata musu kuma su sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam waye zai yarda annabi yana sallah shi yana gida yana kwance ai wanda ya yarda da wannan to kaga munafurci ya tabbata akan sa amma kaga kai limamin kafa ba annabi bane ba sahabi bane ba wani limamin ma kana ji kana gani kafi shi iya karatun fatiha ba ma ya ka iya to kenan sai a ce dan baka zo kai sallah a bayan sa ba kuma munafiki ne kai mutumin da ko fatiya sa ba fita da kyau da aka mu gane wannan hadisin ba za ka dabbaka wa mutane shi a yau ba saboda suna da uzurrukan su amma idan mutum ya sani ya kuma ya ci gaba ta wannan kuma gaskiya sai ta halinta ibn mas'ud ya ci gaba da cewa wala qad kana ar-rajul yu'ta bihi yace wallahi zaka ga mutum a wancan lokaci yu'ta bihi akan zo da shi shi ya taso ma ya taho sallar ba zai iya ba saboda rashin lafiya amma kuma ba zai haƙura ba sai ya sa yaransa su ɗauko shi wani a ɗauko shi a amalanke wani a ɗauko shi akan raƙumi wani a ɗauko shi akan kaza dole dai sai ya zo sallah yuhada bainar rajulaini a zo a sanya shi tsakanin wasu mutanen biyu su ya daddafa kafadar su ya tsaya tsayuwar ma ba zai iya ba amma ba zai hakura ya sallah a gida ba saboda yadda suka san muhimmancin sallar da yadda suke kishinta hatta kama fi har a zo a tsayar da shi a cikin sahu to wannan min babil mubalaga ne wannan kam kwaɗayi ne da shauƙi da imanin sahabbai yake motsa su fi haka amma ba wai haka shari'a ta ce dole ba in baka da lafiya kai sallaka a gida an gane ko matukar rashin lafiya ka ya kai ba za ka iya tahowa ba kuma ba za a iya kawo ka ba ko in ka zo ba za ka iya tsayawa ba ka yi sallaka a gida a zaune don manzo Allah ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala al-jam kai sallaka tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka mana al-mushaqqa tajlibu at-taysira da zalar tsanani yayi tsanani a addinin musulunci sai sauki yazo inna ma'al usri yusra to amma dai wannan yana nuna maka irin yadda sahabbai suke ba wa sallar jam'i muhimmanci ko ba su da lafiya sai kaga sai an kawo su ko ba za su iya tsayuwa ba sai an sa su tsakanin mutum biyu su daddafa su tsaya a tsakiyar sahu rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imam muslim qala yace inna riwayatin lahu a wata riwaya da ta abdullahi dan mas'ud qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamana sunan al-huda hakika manzo Allah sallallahu alaihi ya sanar da mu sunnonin shari'a wa inna min sunanil kuma hakika yana daga sunnonin shirya as fil masjid alladhi yu'adhdhanu fihi yin sallah a masallacin da ake wa kiran sallah ana tare da jama'a kenan ko hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da biyu wa an abi darda radiyallahu anhu qala an karɓo daga abin darda Allah ya ƙara masa ya dace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ya qul naji Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mamin min babu waɗansu mutum uku fi ƙaryatin a wani ƙauye ko alƙarya wala badwin ko a wani daji ko karkara la tuqamu fihi musallatu ba a yin sallar jam'i a cikin su illa qad istahwadha alaihim ash-shaytan face sai shedan ya rinjaye su sai shedan ya gama da su sai shedan yayi galaba a kansu duk wata ɗabi'a ta shedan sai kaga ta bayyana a gare su saboda sun karya wannan ka'ida abinda wannan yake nuna mana sallar jam'i na daga cikin abin da ke baka kariya ka fi karfin shedan amma matukar za ka rinka sakaci da sallar jam'i shedan zai fi karfin ka zai kayar da kai an gane ko to kuma ko da mutum uku ne a gari ba sa sallar jam'i to wannan sharrin sai ya same su sai shedan ya fi karfin su malamai suka ce wannan ya nuna mafi karancin adadin da suke yin jam'i shine mai uku cikakken jam'i yana farawa ne da me mutum uku zuwa sama domin annabi ya ce mamin salasatin fi qaryatin wala badwin babu wasu mutum uku to amma idan mutum ya yi sallah shi da wani su biyu yayi jam'i amma ba cikakken jam'i ba wannan shine aqallul jam'i adnal jam'i mafi karancin jam'i ya fara da biyu amma cikakken jam'i yakan fara ne da uku zuwa sama da haka duk inda aka samu mutum biyu ko a ƙauye ko a karkara to lallai su yi kokari su samu wani wajen da za su killace ya zame musu masallaci su rinka jam'i a wajen in kwa suka ƙi yin haka to su sani shaitan zai fi karfin su da zarar kuma shaitan ya fi karfin su magana ta ƙare istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytani ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun ubangiji ya ce shaitan ne ya fi karfin su fa ansahum Allah sai ya mantar da su ambatan Allah ulaika irin waɗannan hizbu shaitan su ne yan jam'iyyar shaitan ala ku saurara ku je inna hizbu shaitan humul khasirun yan jam'iyyar shaitan su ne hasararru tababbu da ka karka yadda ka bawa shaitan damar da zai fi karfin ka ka tsare sallar jam'i gwargwadon ikon ka Allah zai baka tsaro da kariya ka fi karfin shaitan fa alaikum bil jama'a sai manzo Allah ya ce na hore ku da yin sallah a cikin jam'i fa inna ma ya'kulu dhi'bul qafiya ku sani kyarkeci yana cinye wararriyar dabba ce idan kai ma ka ware daga cikin al'umma to cikin sauƙi shaidan zai ci galaba a kanka amma idan ka shiga cikin yan uwanka to kwarjini da taron jama'a zai sa shaidan ba zai iya kusanto ka ba domin wani a cikin mutane yana da wata alfarmar da in yana cikin waje shaidan baya zuwa amma kai baka sani ba amma in ka ware kai kadai a gidanka to kai kila baka da wannan alfarmar ko ma kana da ita tunda kai kadai ne cikin sauki shedan sai ya zo ya gama da kai sai manzo Allah ya buga mana wani misali na hankali kuma abin da yake faruwa da gobe yace fa inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya ko ya'kulu dhi'bu al-qasiya kerkeci duk wata dabba da kasan tana cin nama kura zaki damusa idan dabbobi suna cikin garke ba ta iya cin su yanzu da zaki zai ga garken akuyoyi kwarjini suke masa dabarar da zai sai ihu in ya ihu suka tsorata to garin tafiya in wata tawari sai ya bita idan kana kallon fim ɗin namomin dawa haka zaka gani duk in suna cikin garke ba sa ciwa amma idan dabba duk ƙarfinta tana so ta ci su sai ta kokarin fasa taronsu da ta fasa taron su da wanda ya keɓe sai ta bi shi sai ta gama da shi shi kaɗai to da haka mu gane na daga cikin hikimar da ta sa aka shar'anta mana yin wasu ibadoji a cikin jam'i don mu yi kwarjini dan kada shaidanu su samu damar gamawa da mu duk ƙarfinka in kai kaɗai ne sai a gama da kai la tukasim bi wahidin ahla baitin fa da'ifani yaglibani qawiyya sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to kuma in ka ware kai kaɗai cikin sauki sai a gama da kai ina jin na sha gaya muku labarin wani uba da yake so ya ba wa ‘ya'yansa darasi a aikata lokacin da zai mutu na nasa haɗa kai da haka ya ce da su kowannen su ya je masa itace kwaya ɗaya kowa je ya ɗauko itace kwaya ɗaya da suka zo yace ku kakkarya kowa ya karya icensa cikin sauki sai ce to ku tattara itacen ku daure su su zama dami sai suka tattara suka daure su suka zama dami sai kalli babba ya ce dauki damin ka karya yayye ya kasa karya kuma ya fi kowa karfi a cikin to tunda bai iya ba duka ba za su iya ba sai ce to wannan darasi na nuna muku a aikace in kuka haɗa kanku ba za ku karye ba amma in kuka ware duk karfin ku za a bi ku ɗaya bayan ɗaya aini a karya ku shine larabawa suka ce ta abal isiyo izajta ma'ana takassuran wa idza taraqna takassarat ahada itace ya fi karfin ka karya shi a daminsa amma in kana so ka karya itace ware shi cikin sauki sai ka karya shi to wannan shine hikimar ubangiji da yasa ya hada al'umar annabi cikin wasu ibadoji su hadu dan su yi kwarjini wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budu sadaka manzo Allah yake fa inna ma ya'kulu dhibul qasiya rawahu abu daud bi isnadin hasan imamu abu dauda ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai kyau wannan shine karshen babu fadli salatil jama'a sai babin da ke biye masa babi na sha uku babu hafi ala huduril jama'ati fi subhi wal isha babin da yake bayani akan kwadaitarwa da zaburarwa akan halartar sallar jam'i ta asuba da ta isha mana in ma a ce kayi sakacin ta azhar baka yi a jam'i ba ta la'asar baka yi a jam'i ba ta magariba baka yi a jam'i ba to karka yadda kai sakacin ta magariba ta isha da ta asuba waɗannan kan ka kiyaye su an gane ko ba ana kuma baka dama bane kai sakaci a wayancan amma dai a'a ka sani ko da a ce kayi sakaci a wayancan to waɗannan ka kai musu sakaci wannan wata rahama ce da jin kai na ubangiji in yace mu yi abu mai yawa to sannan kuma sai ya nuna mana mafi tsada a ciki to kuma da wannan da wannan ku kiyaye su kamar su sallolin biyar duka aka ce hafizu ala salawati sai aka ce was salatil wusta ku kiyaye dukkan salloli ba wacce ake so ka ku kiyaye ba wacce aka yadda ku yi mata sakaci amma musamman salatul wusta wa qumu lillahi qanitin dukkan salloli ne yi musu akan a jam'i akan lokaci amma musamman ma asuba da isha me yasa saboda waɗannan galibin su lokutan da ake yin su lokuta ne na shagala da wuya ka tarar da mutum yana bacci lokacin azhar da wuya ka tarar da mutum yana bacci lokacin la'asar da wuya ka tarar mutum yana bacci lokacin magriba amma galibin mutane sukan yi bacci asuba isha galibin mutane suna gaji a lokacin asuba a lokacin isha sukan huta asuba isha Da da shi yasa sai waɗannan salloli yin su a cikin jami'a waɗannan lokutan yana da matukar muhimmanci to sannan kuma suna daga cikin abubuwan da Allah ya ga dama ya tsara wanda yake bambance tsakanin muminan kwarai da su da kuma waɗanda ba na kwarai ba galibi sallolin da ake yin su da rana mutane ba sa yin kasalar zuwa saboda me saboda mutuwar yawa kaka kowa yana so a ganshi a yabe shi kila wani dan siyasa ne za a gaya masa cewa to fa wannan rabul takarar nan da kaɗana tarko sai fa ana sallah a cikin talaka ko ba ku ɗauka ana gaya musu haka ba wallahi ana gaya musu akwai wani gwamna da aka bani labari sallan ma baya yi amma da lokacin siyasa ta taho aka ce masa to faranka ya daɗe sai fa an canja sai dawo yana shiga cikin mutane yana sallah manufarsa dan yayi ne dan ya ci zaɓe haka za ku ga suna ban ƙauyuka su je su ci abinci da ƙauyawa ba manufarsa wani imani ko wani tawalu'u ba wallahi ba wani tawalu'u ƙuri'ar su yake nema ƙuri'ar su yake nema aka gaya mun ba zan faɗi wani lokal gamman ba wani ɗan takarar Eh, eh, wannan dan takarar majalisa ta tarayya a wani lokal gamman daga cikin lokal gamman tsunmu na arewa aka ce masa turan kai daɗe ba za a samu <laughs> shi a garin aka haifi iyayensa da kowa da kowa amma kwata-kwata baya ma zuwa garin yana abuja sai kuma turai to kaga dole sai ya dawo kuma ya daidaito da talakawa sannan za a samu ƙuri'a su sannan a dawo abuja sai aka ce turan kai daɗe ba sai an kewaya wajen ƙauyawan nan kuma an je sai ana ɗan sake jiki a ɗan sha ruwansu nuna ba a kyamata su a ɗan tuwon shi mutumin ka bai san ma dawa ba bai kawai ya je nan aka je kofar dagaci da shi aka yi bakar dawa to na bakar dawa da miyar kuka aka ce to sai fa an ci wannan nan ko loma ɗaya ne wannan rabul ya dage ya gantsari tuwo dai bai mai targaɗe ba da kyar ya ratsa shi ya kai baki yana kai baki ya ji abin nan ina ya tajarra'u huwa la yakadu yusibu ko ya tsaye sai fara neman ina zai dan kewaya kama fitsari ya je furzar da tuwan nan ana in eh, eh, fa in eh, wallahi akan wannan loma ɗaya ce wallahi dai mu faɗi zaɓe amma wallahi ba zan ci wallahi sai dai furzar da ita yace sai na ci wannan abin da nake jinsa a baki kamar wata makatar da ake jawo raina da ita to ka sani talaka da zaka mulka su wannan ne abincinsu ba su ma da wani in ba shi ba kuma wallahi kujerarsu kake kai albashinsu kake ci komai da komai kai abin da su da shi suke rayuwa kana jin daidai da rana ɗaya ma ba za ka iya haɗiyarsa ba da aka faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratu li duniya wanda yayi sallar jam'i dan ya sabu ladan Allah Allah zai bashi lada wanda yayi sallar jam'i dan mutane su gani su jefa masa ƙuri'a shi da mutane man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu in Allah ya ga dama ganin da suka yi ma da shaidar da suka yi ma sai ta saka ci zaben in bai ga dama ba ma ka gama nuna musu kuma ba za ka ci zaben ba kuma ka yi aikin banza to galibi sallolin rana za ka tarar mutane ba sa jin nauyi ko kasala su yi a cikin yan uwansu mutane saboda suna neman shaidar mutane ko dan waɗansu su na rayuwa amma galibin sallolin dare to nan ba kowa ke zuwa ba ba kowa ke ganin ka wuce ba an gane ko to shi yasa su kuma galibin sallar eh, su kan sallar isha da sallar asuba da daddare ake yin su yan jama'un majalisar da za su yi ba shaida ba sa nan majalisar ta tashi to in kaga mutum yana zuwa masallaci a irin waɗannan lokutan imaninsa kawai ke kawo shi galibi wannan shine abin da ake hanga a mahanga ta shari'a to da ya dai kiyaye waɗannan salloli a jam'i yana da matukar muhimmanci hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da uku an Usman ibn Affan an karɓo daga Usman dan Affan abinda na sha gaya muku ku kula da kyau ku sa ido da kyau ku gani galibin hadisan sallah hadisan kaza da alwala duk daga sahabbin da in shi'a ba sa so aka kawo su shi yasa zaka ga su yan shi'a sun riƙa wannan shi yasa ba su damu da sallah ba saboda ai sahabban da suka rawaito sallah su ba nasu bane ba su damu su gina masallaci ba saboda ai sahabban da suka rawaito gine-ginen masallaci ba nasu bane kenan abin tambaya su a addinin su a sahabban da suka yadda da su ba sallah to me yasa ba sai? saboda asali ba addini suke yi ba ba addini suke ba biki kawai suke yi ba addini suke ba biki suke yi ko da kaga dan shi a gefen masallaci ba sallah ta kai shi ba me ya kai shi bikinsa ya kai shi da mitin point ne na zanga-zanga kuma kamar yadda muka sha faɗa galibi za ku ga masallatan da suke zuwa masallacen da suke makwabtaka ko da kasuwa ko da tasha inda 'yan ƙauye suke zuwa dan a farauci 'yan ƙauye ba masallaci a tsakiyar birni ba zai yi kasuwa a wajen ƴan shi'a ba saboda akwai wayayyu akwai ilimi ba wanda za su farauta ba ko ɗan ƙauye babu ko ku ba shaida bane a Kano kuma duk inda kuka ji haka za ku ga gayya gayyan na ayyace ko gayyan na lako in ji malam kalarawi manzo Allah sallallahu alaihi Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallal isha'a fi jama'a duk wanda ya sallar isha a cikin jami'i, cikin taron jama'a ana nufin jama'ar masallaci haka malamai masu sharhi suke faɗa zai iya yiwa kai sallar jam'i amma a gidanka sallar jam'i ce kun haɗu da kai da wani abokinka ya kawo ma ziyara ko da kai da 'ya'yanka ku yi alwala ko a dandalin hira da yawa za ku ga mutane yau a majalisansu inda suke zaman hira sai su ɗan samu butoci da ɗan garwar ruwa da lokacin sallah ya su alwala su sallar su nan to wannan falalar da za a faɗa ba da irin ku ake ba ana nufin jama'a ta masallaci masallaci ratibi masallacin da ake wa kiran sallah biyar ake duka salloli biyar shi malamai suke faɗa da wannan domin suka ce irin wannan dabobin na wannan sallolin a lokacin annabi babu su masallatai ne kamalallu ake da su su da mun ba zaman daba ba daba mai tsire ko daba mai shayi ko daba mai indomi su da ba san wannan ba duk wanda ka gani kawai aiki yake baka aiki kana gidanka kana hutawa kamar yadda duk kasashen da suka ci gaba haka zaka je ka tarar aka ce wata baturiya ta zo daga ko ingila ko ina ne ta zagaya kano aka zagaya da ita ta je ta ga dandazon mutane a can dandazon mutane a nan gobe ma aka kewaya da ita ta sake ganin su ne sai take tambaya wanda ya kewa da ita waɗannan zaman me suke aka ce ai ta hutawa kawai suke hutawa to wani aiki suka yaushe suka yi aiki har suke hutu aka ce kuma hukuma ta san da zaman su ta tambaya aka ce lallai akwai bala'i ai wannan su kansu suna tsoratar da security duk kasashen da suka ci gaba ba za ka je ka tarar da mutane kawai zubar gade akan titi suna zaune ba in kasashen laraba ne in ka zo kwansa ne ku shiga gida kun gama kai tafiyar ka ballantana kuma kasashen turawa in hutawa kake so akwai ranar da zaka ware sai a haɗu a dandalin hutawa wani zaka ga a shekara yana da ranakun da zai je dandalin hutawa da shakatawa a je kila in rawa ake so a yi rawa in shaye-shaye za a sha ba koyaushe ake shaye-shaye ba kaga ko shaye-shayen can yana da ka'ida giyar za a sha amma kila sau ɗaya a wata rana kaza zai je sha giya ya dawo rana kaza zai je kalli ƙwallo ya dawo amma kai ina ka fito shan kwaya ina za ka kwaya za ka sha ina ka fito kallon kwallo ina za ka to yaushe kake neman abinci yaushe kake gina wa rayuwarka in ka tsufa me zai rike ka ba ka tsammanin wata cuta za ta iya kwantar da kai wani kuɗi ka tanadar wa kanka na jinya ko sai dai abu masallaci ana sadaka ta annabi lokacin da kake da lafiyar me ka tsinana me ka shirya wa kanka duk ba ma wannan tunanin sai a kasashen mu karfi banza ka ga mutane ga karfi an tara kwanji amma ba abin da za a yi da shi duk inda kaga za mu sauri mu tafi wajen da bai da amfani to da a zamanin annabi babu zaman hira babu daba hira babu wannan dabobin na in an yi gulma an yi gulma kuma an yi sal an kira sallah a tittila ruwa kuma a ce Allah ga naka dab dab daidai tafi ba a yi ba bai tafi babu kaka wajen uba to da ba irin wannan ake nufi ba manzo Allah yace man salla fi jama'a duk wanda man salla al-isha fi jama'a fi jama'a duk wanda ya salla isha a jam'i ana nufin jam'in masallaci fa annama qama nisfal layli kamar yayi qiyamul layli ne na rabin dare ladan sallar isha a jam'i yana ɗauke maka ita sallar isha kuma yana baka rizab na lada kamar kayi qiyamul layli rabin dare to ina kuma kayi sallar isha a jam'i kuma kai qiyamul layli nurun ala nur wa man salla subha fi jama'a duk wanda ya salla asuba ita ma a jam'i fa ka'annama salla laila kullahu shi kuma ladansa kamar wanda ya sallaci dare ne duka malamai suka ce to me yasa aka ce ita asuba in ka yi ta a jam'i ladan ka sallaci dare duka ita kuma isha in ka yi ta a jam'i kamar ka yi sallar rabin dare suka ce saboda asubar ta fi wahalar samu ta fi wahalar yasa aka sa ladanta daga ratsasa cikinta ta ta kowace rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi a gurguje wa fi an usman ibn affan a wata riwaya ta imam tirmidhi daga usman dan affan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shahida al-isha duk wanda ya halarci sallar isha fi jama'a a jam'i jam'in masallaci kana lahu qiyamu nisfu laila yana da ladan tsayuwar rabin dare wa man isha wal fajr fi jama'a duk kuma wanda ya sallar isha da asuba a cikin jam'i jam'in masallaci kana lahu ka qiyami layla zai samu ladar kamar ya sallaci daren ne baki da قال الترمذي حديث حسن صحيح امام الترمذي يجي حديث حسن صحيح Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yi nuna mana ƙarya